kawar da matsalar tsaro a Najeriya na ci gaba da gagara domin ko an samu sauki matsalar sai ta juyo ta addabi jama'a tare da salwantar da rayuka. Wannan karo 'yan bindiga ne suka yi wa jami'an tsaron al'umma kofar rago lokacin da jami'an ke kan babura a yankin sabon birni na gabacin Sokoto yankin da ya jima yana fama da matsalar rashin tsaro. wani mazaunin yankin ya shaida min cewa matsalar ta auku ne lokacin da jami'an ke tafiya akan hanya akan babura su kadai ba tare da jami'an soji da na mopol ba da suka saba yin aiki tare kuma lamarin ya faru ne tsakanin wani kauye da ake kira kwatsal da kaihin aska a nan wannan tsakanin ne al'amarin ya faru da suya bare suka buɗe masu wuta abinda ya sanadiyar hasarar raka shi da kenan daga ciki amma akwai waɗanda suka tsiritar da rayukansu wanda Allah ya tsiritar da rayukansu amma lallai su wannan mutum shida su riga sun rasu an gabatar da sallar jana'iz a anan cikin babban asibitin karamar gwamnatin sabon birni kuma yanzu haka yan uwansu suna nan suna karɓar ta'aziyya din su. dan majalisar yankin sabon birni ta yamma yankin da lamarin ya faru aminu almustafa boza ya nuna takaici akan faruwar lamarin wanda ya ce ya faru ne saboda ja da baya ga aikin da aka soma na yakar 'yan bindiga mutanen nan da aka kashe wallahi su ne zara ta musamman local government wallahi su ne muke takama da su su ne muke tokawo da su a samin local government yau gashi an waye gari an kashe su mm. yanzu mutanen da suka abu suna nan hoyon mutum teke fa wanda suka kashe mana wayan nan yan sokoto din nan to kaga maimakon jami'an tsaro sai su yi fada da su ba su yi ba sun zo sun yi wuzduron da an shirya an shirya fada kuma an zo a wuzduron kuma duk yankin sami wallahi mana cikin masu yawa in mutum zai fada ya fada amma mutum zai fada faɗa amma Allah ya same mana cikin masifa yanzu haka akwai al'ummomi da yan bindiga suka ɗora wa biyan haraji naira miliyan 25 ga kowane gari a cewar ɗan majalisar na sabon birni yanzu haka magana gara akai wallahi ana na ana haɗin kuɗin na biyu yanzu duk garuruwan na irin su garin idi da sauran garuruwan nan wallahi sun je haƙurin tuji wurin neman sulhu ya za a rage musu miliyan na ashirin da sun yi musu yawa yanzu in lokacin a ba su miliyan ashirin da biyar ne ya yi idan ba su ba da kuɗin nan ba wallahi za su zo su dinga kashe mutane yanzu kamar magana da rundunar soja ta yi cewa turji shi kan shi yanzu ta kan shi yake yana sauya maboya shi ɓoye na shi ɓoye nan eh, domin yana gudun tsirar shi kina wannan magana wallahi tuji na tuji na gabacin isa yanzu magana na kai da kai ni honorable aminu Busa wallahi ina matakar maka wallahi tuji yana gabacin isa kuma can ake zuwa wurin sulhu da shi na tuntubi rundunar 'yan sanda ta jihar sokoto akan wannan batun sai dai kakakin ya ce min baya sokoto amma dai zai bincika wannan na zuwa ne yayin da jami'an tsaron najeriya ke bugun kirji akan cewa suna samun galaba akan 'yan ta'addar duk da yake kuma wasu lokuta bannar da 'yan ta'adda ke yi ana ganin ta bayyane a wasu wurare yanzu haka duk wuraren da ke fuskantar matsalar rashin tsaro suna nan cikin ta sai dai wasu lokuta takan ɗanyi sauki amma dai bata guje ba baki ɗaya muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya